آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma ta baraka wata ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin wato suratul isra yau insha Allah za mu ɗora ne akan aya ta saba'in kafin mu ci gaba akwai tambayoyi ma kafin tambayoyi ma muna yi ma wannan gari da wannan jiha addu'a bangiji Allah ya ƙara mana zaman lafiya kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan gari ko wannan jiha Allah ya sauka mata da albarka wanda suke jagoranci a ciki muna roƙon Allah ya yi riko da hannayensu ya cusa musu adalci a cikin zukata akwai ɗan uwa da muke karatu da shi a nan yana da rashin lafiya kuma yana da marar lafiya yau bai samu zuwa ba da shi da sauran dukkan marasa lafiya muna musu addu'a Allah Ubangiji ya ba su lafiya muna yi ma matasa waɗanda suke son aure da neman aiki da karatu da waɗanda ba su da aiki kuma suna son aiki Allah ya ba su aiki muna roƙon Allah waɗannan zukata ubangiji ya jagora ya rike su ya kai su zuwa ga abin da zai musu amfani duniya muna roƙon Allah baraka wa ta'ala da ya saukar mana da ni'ima ta ruwan sama domin zafi ya yi yawa muna roƙon Allah ta kawo mana sauki zai kawo mana dauki Allah kai mana albarka daban da wannan akwai wato tambayoyi kamar haka wani ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya ina fatan Allah ya tsara ma rayuwar rayuwa mai albarka malam ina da tambaya ne a game da zaman take zaman zaman da nake da mijina ni dai na kasance gidan mijina ina cikin ina cikin hukuba da wulakanci da kuma baƙin ciki wato a gidansa gashi kuma ya kasance mai auri saki ne idan zai ƙara aure sai ya sake ɗaya kuma shi wato kuma shi to bana da yawan gane ba wato kamar baya baya baya saki baya cewa ya suke sai dai ya ringa wulaƙanci har ta kai da kanka wato kanami sakin don yanzu haka ko tarayya ta aure ba ta haɗa da shi kuma ni abin ya dame ni har ya kai ga haƙuri na ya ƙare na ce bari in yi tambaya akan haka ah, malam ya halatta nemi saki wannan matsala ce wacce ta shafi wanne da suke kulla aure ba matsala ce wacce malami zai fito kawai ya ce eh ki je ki nemi saki ba ba haka ake idan an samu irin wannan matsalar waliye ake kobawa su kuma waliyai su ji tsoron Allah don wasu waliyan kawai aikin su ce sun karbi aure ko kuma su ce sun ba kawai sun su tafi abin wanda akwai nauyi wanda Allah ya tsora su idan har kawai kirci mutum wajen karban aurensa ko kuma wajen ba da sa akwai haƙƙi wanda Allah ya tsora maka kuma ya nada ka kai mai hukunci ne a kai ba zai yi mace ta zauna ai ta gasa mata aya a hannu ana wulakanta ta ana yi duk abin da bai kamata ba sannan sai mijinta ya ci gaba da yi mata wulakanci idan ta nemi hakan ko a zai gida a kai ne ta ce waliyanta su ce su ba ruwansu su rinka cewa ya eh to ai waya ce ta yi gudan hmm. mu ta shaƙe mu ne a nan shi yasa muke neman ta sassauta mana kuma mun nemi ta sassauta kuma ta kwabe daga can wanda ba haka ya kamata ta ba ya kamata ta daure ko <laughs> ya kamata wayar ta daure ta tafi to kuma ta kiyo sai ta kubuce Yawwa. to waɗannan al'amura abin da ya kamata shi ne a ya wadatar abin da ya kamata shi ne waliyai su shiga cikin al'amari. ma a zauna kuma gashi ta zarge shi da auri saki sannan ta zarge shi da cewa baya cewa sai dai ta gudanar kuma a nan, kuma mazaje muna jan hankalinsu matan nan amana ce duk wanda ya dauko bace yana ganin wai bari ya wulakanta ta dan ya aure bari ya ci mata mutunci dan ya aure ya ma wulakanta iyayen ta dan ya aure to ya sani Allah ya ce ni ne na fi don ya ce ba in a ta'anakun idan suka yi muku da'a matan nan ba na ta bugu alaikin na sabila kada ku nemi wata mummunar hanya a kan ta azabtar da su idan har ka nemi hanyar azabtar da ita to Allah ya ce inna Allah kana aliyan ni ne na fi ka ɗaukaka kuma na fi ka girma na fi ka ƙarfi zan kama wannan akan harkar mace ne Allah ya saukar da wannan aya dan haka namiji ya sani ba wai kawai don ya aure da su kenan sai ta gallaza mata azaba lokacin da ya ga dama ya cike ta ko kuma ya ta mata azaba har sai ta mai saki da kanta wannan ka sani amana ce mu wallahi Allah zai tambaye ka ba wani wanda zai ci mutuncin wani Allah bai shari'a ba tsakanin ɗa da uba Allah yana shari'a tsakanin ɗa da uwa Allah yana shari'a tsakanin talaka da mai mulki Allah yana shari'a tsakanin mutum da mutum Allah yana shari'a tsakanin mutum da matarsa Allah yana shari'a wallahi billahi dukkan mu sai Allah ya gurbatar da mu a gaban sa za ka duk wanda ya zame shi Allah ba zai kyale shi don haka mutum ya dauro ya auro mace mai da ita kamar baiwa ya ta kan ta yana maka azaba ba daidai ba amma dai shawara ta shine ta koma zuwa ga waliyanta waliye kuma su ji tsoron Allah su bi kadinka kira a zo a bincika idan yana yi masa azaba wai kan ta damu ta damu ta sha wahala har ta zo ta ce a take ta shi yake son yayi to Allah ya kare wala tattakhidhu kunna qadran li ta'khudhu wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kada ku rike ayoyin Allah da izgili kuma kada ku rike matan nan ku ta cutar da su wai don ku ta'addanci wata ma a tsazabtar da ita wai don ta nemi ta yi magana a ce to ki biya ni kudin auren da na miki a sa kulli a sa wasu magana suna da duk waɗannan hanyoyi ne wanda Allah ta bari ko ala ya tambaye ka kada ka ji da wai wallahi Allah ya naɗa ka ne ka zama khalifar sa mai adalci mai tausayin macen da ta bar ta bar uwarta ta bar yayinta ta bar duk danginta ta tattaro gidanka ta ba da kanta gare ka kuma yanzu ita zaka ka cima mutunci kana azabtar da ita Allah ba zai bari ba aji ji tsoron Allah wani ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa rayuwa wato albarka tambaya ta ita ce mahaifinmu ya rasu sai muka rubuta wa pension najin office yake kenan a kansu dakatar da albashinsa bayan shekara daya muka je banki don mu rufe akawun ɗinsa sai muka samu sai muka samu ana biyansa wato pension shin ya halatta mu yi amfani da kudin wajen rabon gado ko bai halatta ba ko kuma ko mu mayar mu mayar ma gwamnati kudin su ba mu rafi wannan kalma dai ta ƙarshe ita ne tafi dacewa bai halatta ku yi amfani da kudin ba domin bai yi aikin babban da ya ci wannan kudin ah, saboda haka ina jin ko shi ma yana karewa ai bayan mutum ya mutu ko ko shi ma ana ci gaba da biya bayan mutum ya mutu ya to kaga kenan abin da ya kamata ballantana daga ya mutu ya kamata a an tsaye da albashi saboda bai yi aikin ba da haka abin da ya fi dacewa da ku shi ne mayar ma gwamnati wannan kudin da gwamnati ta ba da rasit cewa ta karfi wannan kudin wannan shine musulunci amma idan kuka ɗauki kuɗin kuka raba gaskiya kun ci kuɗi ne wanda ba naku bane kuma shi karan kansa mamacin kuɗin ba naku bane don bai halarta ba saboda bai aiki ba kuɗin na gwamnati da aka fi amayar da gwamnati ta wannan shi ne gaskiyar magana amma idan gwamnati ce ta yafe muku ta ce ta bayar kuje wannan kuma wani abu ne daban amma idan ba a yi haka ba gaskiya wannan kudin bai halatta a je a raba shi a matsayin gado na'am eh, muna da sanarwa dangane da karatuttuka da muke yi wanda ake sakawa a rediyo akwai karatun da muke a wanda ake yi a nan fada ana sa shi wato karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi na dare wato kenan a yanzu dai an gama wannan program ɗin sannan akwai karatun da ake a FMC ana sa shi a radio amana karfe goma na daren nan mai zuwa zuwa sha ɗaya dare wannan shi ne abin da muka samu tantancewa inda ake saka karatu akwai wani karatu da ake sa wanda ake ana da ana sa shi a rediyo suna tunanin kama na sun ce ko ne shi ma dai bai iya tabbatar ba bana admiskul alkari wato sharhin kitabul akhdari ana sashi an gane akwai kuma darasinmu da muke na alfikihul biyasar amma shi mun dakatar da shi a rediyo bishop sai bayan azumi ne ci da shi wannan dama ana yin sa normal akwai kuma yawa akwai filin fatawa wanda eh, nan ma ya kamata ne wata magana duk da dai watakila waɗanda suka ɗauki nauyin ba za su ji daɗin magana ba amma dai zan faɗe ta saboda gaba ba wai yanzu ba wani fili ne ake su bishan sun ba da lambobin waya ana ta tura musu tambayoyi kwanan da sun yi printing ya kai su wata shafuka da yawa haka aka zo da su nakan yi awa biyu ina zaune ana karanta tambayoyi ina ba da amsa awa biyu ne ana sashi a rai to ma abin da ya bani mamaki shine wanda ya ɗauki nauyin bai mun magana ba kuma kamfaninsa ake cewa ya ɗauki nauyi kaga kenan talle muke masa na san ba zai ji dadin magana ba ya kamata idan wani mutum zai je ya ya sa suna kamfani da ya kamata ya ya shawar idan ni na da lokaci ba za ka je ka tara musu kuɗi kawai gidan rediyo su samu kuɗi ne ka haɗa da wahala kuma ba kuɗi za ka ban ba ya kamata in faɗi gaskiya ne. ni kun san matsala ta shi ne ba za a ji daɗi na ba amma kuma dole in fara ba wanda ya zo ɗaya sai ga gidan rediyo sun zo da kayan ɗauko magana su nake to ai ba da amma kuma saboda harka ce ta addini na san mutane za su amfana zan je in zauna ya kamata ku dubi hidimar da nake ina da ayyuka da yawa a gaba yanzu da yamma na sai da nake na jami'a shawarwa kuma na ja sallah sai kuma ya musallan na zo nan karatu ko ba zan tashi ba sai karfe goma sannan kar kuma ta karfe tara a tsaya ku tsaya tsaya tsaya to yanzu karfe karfe karfe ta na sami ina wajen tafsirin mata su ma na yi na yi da su kan da karatu sun ki har sun haɗa ni da wasu manya a cikin garin nan wai su zo su roƙe. ni haka aka zo aka sa ni din zan je in zauna sun karfe ka su kuma sun sha biyu na ƙarfe ne dai ina ina dan girman Allah ku daina kabbara na kare dan girman Allah duk wanda yake kaunar Allah ya daina ya daina ya isa to kaga sannan wani ya je ya ba da wani kudi a gidan rediyo ɗugugo kuɗi ni ba ba ya je kuma ya ba ma gidan rediyo wanda su kawai aikin zo su da ƴar maganar su ne kawai kai su ba wani sarki su ni ba za a ba kuma idan ban yi ba sai a tsaya ai ba a ji kawai na ba saboda haka idan wani mutum zai je ya sa wani program a rediyo to ya kamata ya zo ya sha nan ina da lokaci Idan ba da lokacin zai ga nan ba wani lokacin bai dace idan wasu karatun nan da sunan da yake son ya sa sunan kamfanin sai dauka muna da karatu da iri daban wanda muke a nan fada suna ne wanda muke a FMC suna ne wanda muke a tsohon masallacin unguwa suna ne kuma in ba ma azumin ma ake ba ba ni da wata rana da ba na azumin duk da mutum duniya ina cikin gari na tsara cikin gari ko ba cikin azumi ba kaga kenan ai ya kamata a tuntube ni saboda haka in ba za a tuntube ni ba nan gaba kai ka biya kuɗi kawai a rediyo to za su ci kuɗin ka wanda kila ba zan yi ba yawa garin ma a rika ba ni ba suna da rai ko ba ni ba ne da ya yi da a rinka wato zama ana yin abubuwa da da da tsari akwai wani bawan Allah shi buga mun yayi sai da ya tambaye ni komai da komai Allah ya sani a ko kwande wannan kadai ya tambaye ni duk program da kuma na masa fatan alheri kwarai da saboda ya mutunta wa kuma ce masa aje a sa ya je ya sa har ma ya nemi wani slotin din a wani guri amma ban same shi bai bai samu ba ni dai ban san shi wallahi wani Allah ina ba ta yawa amma ka daina sa ni aiki kawai da ni ba yaron gidanka bane ba kuma ba ne. yawa ya kamata sai kan sai mu zauna mu daidai na san so kake ka samu lada amma dai a cikin guda akwai ɗan tallan kamfani ka kuma haka ko ba ka ba yawa sai abin maka dan gaba yanzu na ɗauka ina yi amma dan gaba ne tafiya karanta mana walaqad karramna bani adam na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله تبارك وتعالى يقول ولقد حقيقة karramna bani adam wato mun karramta dan adam mun girmama dan adam wa hum Allah ya ce mun dauki dan adam din fil barri akan tudu shine inda ba kogi ba kamar da kuke rayuwa a kan yanzu ba kogi bane muna rayuwa ne akan kasa Allah ubangiji ya dauke mu ya karrama mu ya ajiye mu a bayan sannan walbahar kuma Allah ya ɗauke mu a cikin kogi don muna hawa jiragen ruwa an gane wannan duka karramawa ce wacce Allah ya wa razaqna hum kuma mun azurta su 'ya'yan adam din min at ki daga tsarka tsarkakan abubuwa wato na abinci ka dubi nau'o'in irin abinci daban-daban wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana wa faddallahu sannan muka fifita shi ala kafirin abisa mafi yawa min man khalaqna daga abinda muka halitta tafdilan wato fifitawa waɗannan ayoyi za mu ga cewa ko a wannan aya din Allah ya yi ma ɗan adam baiwar gaske za mu faɗi abin da ibnu kasir ya faɗa akan wannan aya da sauran wasu malamai sannan za mu fitar da wasu abubuwa da yawa a cikin wannan aya wanda suke nuna karamci da girma da daraja wanda Allah ya yi ma adam lalle babu shakka akwai buƙatar mutum ya san daga ina ya taso kuma ina ba shi kuma me yasa Allah ya yi shi kuma ya Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe shi ya fifita shi domin akwai mutane da yawa waɗanda in ba su samu kuɗi ba sai suna ganin kamar Allah bai musu komai ba kawai abin da yake iya tunawa shi ba a yi masa ba shi ne bai samu kuɗi ba wannan babu shakka kusurci ne ma'alu idan ɗan adam ya kalli ruwan da aka halitta shi sannan Allah ya fito da shi daga wannan ruwa a cikin maniyan da aka halitta shi Allah tabaraka wa ta'ala ya maka fifiko da daraja ya fitar da abubuwa iri daban-daban wanda duk duniya in an ajiye ruwan maniyin halittar ɗan adam ba wanda ya ise wani abu sai dai zura masa idanu amma shi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ruwan maniyin ya tsari ɗan adam ya fitar da tsoka ya fitar da nama ya fitar da jijiyoyi ya fitar da haƙware ya fitar da farce ya fitar da wani guri yana gashi a cikin ɗan adam wani gurin baya yin gashi ya kawo hankali ya sa ɗan adam ya suka masa ƙwaƙwalwa ya ba shi zuciya mai tunani ya mayar da shi ɗan adam ya nuna masa abin da zai cuce shi ya nuna masa kuma abin da zai masa amfani ya ɗora shi akan hanya ya kore masa abinci kayan jin daɗi iri daban-daban amma duk da haka dan adam wai dan Allah bai bashi kudi ba yana kaiwa karar ubangiji yana cewa wani Allah ana rayuwa an yi masa kaza an yi masa kaza wanda duk kake ke da shi a duniya ba zai iya bawa misali mu dauka kai gadara da gwamnati ba za ta iya dauke maka ko ciwon da Allah ya dora maka in Allah ya ga dama ka abinci sai ya ga dama ka koshi ne inda ga dama ba sai ka ci abinci ba za ka ba in Allah ya ga dama sai ya mai da kai kamar karfe yayi halittar jikinka babu ruwa babu nama wanda in rana ta buga ka yadda mota take ɗaukan zafi in Allah ya ga dama haka zaka ɗauki zafi ko baya da zafi amma Allah duka bai maka wannan kuma wai har yanzu kana rena ubangiji kana kallon kamar shi Allah bai ma abin da ya kamata ba wai kawai tunanin shi ne ba a tara haka kuɗi ba yanzu a cikin gaɓoɓinka a ce za a ci da ɗaya a saye ta miliyan biyu a baka kuɗi so misali mu ɗauka cewa harshe da yake magana ya ce to bari mu cire shi mu baka miliyan biyu tun da kuɗi kake za ka yarda ai ba za ka yarda ba to ashe kenan Allah ya ma arziki kuma ya karamta ka to za mu ga abin da malam zai faɗi bayan abin da malam ya faɗa muna da bincike ne kuma da muka za mu karanta shi kan girman ɗan adam da matsayin darajarsa da yadda a yanzu a wannan ƙasar jinin ɗan adam ya dawo abin banza ana zubar da shi Allah ya girmama ɗan adam ba ƙaramin girma za ma ka ga cewa duk wanda ya kuskure ya tumɓuke ɗan adam ma'ana shi da ya kushe ɗan adam ya durushe ginin da Allah ya yi to ba zai shirya da Allah domin ko feji ta saya ka zo ka fara tolo ka fara sa course one kai gini da daddare wani ya zo ya rusa gobe ka sake dawa ka dora ya sake dawa ya rusa jiji ka zo ka sake dorawa ya rusa za ka nemi biyar da za a samu wannan mutum biyar da za a yi za ka yi a nemo shi kuma wannan fa ginin blog ne ya rusa ko ginin laka ya rusa ba dan adam ya rusa ba to ka kaddara Allah da ya gina dan adam ya halitta dan adam ne ran kuwa ya gina ba shi ka zo ka sahi ka rusa wannan halitta ya za ka yi da ya za ka yi saboda haka akwai matsaloli za mu tattauna su a nan amma yanzu abin da malam yake faɗi a nan shi ne malam yake cewa yuqdiru ta'ala Allah yana ba da labari ne a wannan gurin an tashrifihi li bani adam da yadda Allah ya sharrafa dan adam wato shi da ya girmama dan adam Allah yana ba da labarin yadda ya girmama mutum wa takrimihi da yadda Allah ya karamta shi ya kambama shi iyahum suwa ga su mutanen Allah ya ce na musu komai na girmama su na sharrafa su na daga fi kalkihi lahu saboda halittar da Allah ya yi musu a gare su lokacin da aka kai da maniyin mutum a cikin mahaifar mahaifiyarsa hasali uwa da uba sun sadu ne kawai don jin daɗin su, sai Allah kuma ya musu tukunki da ɗan adam to a wannan saduwar da ake yi ita kanta uwa ba ta ji a kan cewa lokacin da aka sanu da ita wai ciki ya shiga sai bayan wasu lokaci ake iya gane cewa ciki ya shiga sannan a wannan ruwan ne Allah ya halitta dan adam a ciki ne ya karrama ɗan adam hatta wurin da ya ajiye shi cewa mun halitta ɗan adam a inda fi qararin mafi shi ne wani matabbaci kuma amintacce saboda mahaifar uwa tana can ciki ne kuma a cikin ma wani guri ne wanda yake da baki muka saka ɗan adam da gurin zuta a mu muke kula da shi uwar ba ta sani ba uban ba bai sani ba haka muka yi da shi sai wani ɗan lokaci ko bayan wata ɗaya ko ba wata biyu ko ba wata uku sun nuna alama akwai abin da muke yi in ji Allah sai mu nuna akwai abin da muka yi a gurin akwai ajiyar mu a ciki wanda wannan ajiyar in ba Allah ne ga dama ba ko haɗari uwar ta shiga za a je a yi haɗari zuwa wannan matabbaci ɗakin da muka sa ko kwalin da muka sa ƙarƙarin ko kwalbar da muka sa shi cikin mahaifin uwarsa babu abin da zai iso gurin sai mun ga dama Allah ne wanda yake da ɗan ƙasa ya ajiye shi a wannan To a wannan jujjuyawar da ake ta tsakanin wata ɗaya zuwa tara a wannan lokacin ne muka yi maɗan adam halittar da duk muke so amma ba da wasu tsara da sunansu ilimi ana ta magana wai daga lokacin da mahi ya sauka muka ci gaba da kaɗa shi kamar talle yadda ake tallen abin da tuwo ana kaɗa shi a cikin mahaifa ya fita daga siffar mani da ana kallon tsaro ruwan bane aka ci gaba da kada shi Allah ya ba da umarni ya ba da umarni mala'iku ku kada shi ya ta ta kada shi kamar talge a cikin mahaifa sai ya canza da kansa idan ya dawo shi sai mala'iku su ma ba su san abin da za a yi ba sai su koma wajen Allah sai su reporting su ce Allah kwana arba'in da kace ai ta kada wannan ruwan mali an kada shi yanzu ya dawo jini daga nan ya za don ba su su tsara wani sai ɗan adam duk ba ka san wannan ba Allah yana da wannan aiki yana wannan aikin to yanzu sun kai report to sai Allah ya sake ba su umarni ya ce to ku je gaba ku ci gaba da kaɗa shi yana jiri zai sake kwana arba'in idan ya kai kwana arba'in suna kaɗa shi sai ya rikide daga jini sai ya dawo tsoka yanzu ya dawo nama za zaki riko ya zubi ya Allah to ya Allah ya fa dawo nama yanzu an samu arba'in biyu to sai Allah ya ce ku je ku ci gaba da ni aiki za su ci gaba da yi sai samu arba'in ta uku to shi kenan sai Allah ya fitar da surar dan Allah Allah zai ce to yanzu ku je a ba shi halitta sai su tambayi Allah su ce to namiji za a yi ko mace Allah shi zai ba da umarni ba wanda ya zama shi ne darakta ɗin na komai da komai da ka sani babu wani mai daraktin sai shi ko mala'ikun ba su isa su ce wani abu da Allah ya ce musu ga abin da ba su yanzu wani wani kai da jikin wanda aika sun gara da inda Allah a mataki uku nan duk sai da umarnin Allah ya samu to sannan sai Allah ta tabaraka wata ala ya ce a masa halitta to a nan ne ba da suke abin da cewa da Allah ya ce aje a halitta shi tsakanin kai da baki da harshe da haƙori da idanu da ƙafafuwa da yatsu da farfe da hanji da yake cikinsa da hantarsa da huhu da zuciya da ƙoda duk wanne ake fara yi idan mala'ikun suka wa zai ba mu amsa wanne ake fara ku dubi yadda Allah ke sai za a Allah ke tabaraka Allahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga Allah wanda shi ya kyautata halitta kai baka sani ba amma bisa binciken malamai suka ce abinda ake fara ginawa ita ce zuciya a jikin kokar na sai a ci wani abu sai a cikin an yi zuciya to sai a saka mata layuka faye ta ko'ina jinin kama bai zo ba tukunna a lokacin jinin da zai harba zuciyar ma babu shi saboda gaba Allah zai kage shi ba da ta sai wannan matakai sannan sai a fitar da dukkan abubuwa a saka maka bidiyoyi a saka nama a yi ƙasusuwa a yi wayarin ɗinka duk abin da ya kamata amma na wayarin a tsaga maka ƙofofin hanci don ka sha'inka a saka maka kama ruwan da haƙori zai fito a nan gaba a sa maka kuma idanunka baya iya buɗuwa amma an saka masa duk abin da ya kamata a saka maka ga kunne amma baya iya jin magana ga hannu ya iya ɗaga da komai duka an yi idan an gama wannan completely an gama sai a tsirar maka da gashi a saka maka faratu duk fa Allah yake wannan a saka maka faratu da komai da an gama wannan sai su koma su biya da Allah suke to su an gama komai amma ba idan ba ba kun da yake yi to shine sai Allah ya tada wani mala'ika ya ce ka je ka busa maka rai nan ne fa sai abu a busa ma rai to shi kenan sai zuciya ta fara aiki jinin ka sai zo ya rika harba yanzu duk wannan Allah da ya fara uwar ta nawa ta biya ko ba hauka nawa biya abin da biya ko kobo sannan wai yanzu ka fara tafiya Allah ya ajiye ka ya kaura maka mutum sai wani zo sa bindiga ya maka ba kai masa komai ba ka san akwai matsala ko da shi da ubangiji yanzu in gaya maka idan da mahaifiyarka ne sai wannan aiki ita ta iya yi sannan aka zo za a kashe ka ya kake tsammanin za ku yi da ita da mai kisan ka san ba zai yi ba sai dai iya inda ƙarfin ta ya ƙare to yanzu Allah ya wannan sannan wani yanzu ya kashe ɗan adam kuma ya tsammanin zai rayu da jin daɗi a wasu Allah ba zai yi ba shi duk ƙasar da aka zama ana zubar da jini to babu shakka Allah yana fushi da yawa a gurin to shi yasa anan ba da yake cewa Allah yana ba da labari ne an tushire bihi li bani adam ga irin girman da ya ba mu dan adam ka kalli wannan aiki ba magana wa da ka rasa kuɗi ne da ka kalli abin da Allah ya yi na lokaci da aka kuma ka san Allah yana da ikon rana ɗaya halitta ka amma ya ce ba zai yi ba sai ka ɗauki tsawon wata hudu ana yin wannan aiki sannan ba an yi wannan sun an maka rai ma'aikata suna jin gana wasu sai na bude cin abinci Allah zai ga dama ta shi yasa shi Allah kana ciki kana cin abinci kana kuma bayan gida duka ta cikin mahaifiyarsa. duk waɗannan ana yi masa, Allah yana yi da ikon sai yake yin wannan to saboda haka lokacin da zai turo ka duniya shi ya sa yi wasu kuloni a cikin mahaifiyarka akwai wasu kuloni guda biyu kowa ranar da ba na ta idan miji ma ya zo yana tabawa ba nashi bane na yaron ne kulolin yaron ne su ne mamanta kula ce ta tara abincin yaro wanda Allah ya yi wannan kulolin an yi ta saboda idan ya yanke daga cin abinci daga cikin wato abin nan daga cikin mahaifiyarsa ya fito waje to kafin ya fito waje wannan nonon bai kwa Allah bai ajiye kowace mata kafin ta yi babu wannan magana da kuma amma yana fitowa tun da dama Allah ya duk kulan ya fito duniya dole zai ci abinci sai a ciccika su gaba daya kuma kai yanzu sai ka zo ka rinka kallo wai kamar kayan ka ne ba kayan ka bane يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم Allah yana ba da labari ne domin ya nuna girma da mutuntawa da karramawa da ya maɗan adam wa takrimihi iya da kuma girmama shi da Allah yi fi khalqihi wato cikin halitta ɗan adam da yayi ala ahsanil hay'a Allah ya halitta ɗan adam ne a bisa kyawun kama, kyawun sama wa akmaliha kuma mafi kyakkyawar halittar cika saboda duk cikin halittun Allah ba wanda ya bashi kyakkyawar halitta kuma ya za a ubangiji ya faɗa a cikin alƙur'ani a cikin suratul tin a aya ta hudu ubangiji yake cewa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim na halitta dan adam wallahi haƙiƙa na halitta dan adam fi ahsani taqwim a cikin kyakkyawar tsayuwa surar da Allah ya ba ɗan adam mai tsaya sura ce wadda take da kyau idan ka tuɗe rigar ɗan adam ka bar ku tsirara bai da kyan gani amma a yadda Allah ya tsaki halittarsa wannan bai da kyan ganin da kake gani shine mafi kyawun gani domin idan Allah bai yi wuyar da rike ba yayi kanka koloro yayi kafafuwanka guda biyu da hannayenka haka da ɗan yatsu kaga idan ba aka saka ta ba aka tsuke kubunka aka budar maka da duwawunka aka saka kirjinka da fadi idan Allah bai yi wannan ba biyan da za a yi kusa da ba ba abinda ana zai yi a kan tura su karya ba za ka sani ko za ka sa idan Allah ya yi ka ko ya yi matar da kamar sunan ta karya ne zai burge ka a ciki babu to amma Allah saboda hasan al ne ya yi su halitta shi sa ka ga wannan alu su kansa ya tsun Allah ya yi su ya san adon da zai biyo ba? ka sa musu agogo ka sa musu zobe an yi maka wuya haka ne eh, eh. in amma in riga ba ba za ta kyau haka kuma aka maka kaye kododo saboda in ba ka in ba ka sa eh, idan ba a yi shi hakan ba adon da kake son kai ba zai cika ba yanzu kawai a yi ba kamar ka suke ka ƙarya wasu juna ba kan ka mololo haka ba zai yi ba kuma in an yi ka ba ka faɗa ta ya za a yi riga ta zauna maka a yi ka su dudu haka wa zai ɗinka maka riga shi za aka maka ka faɗa in ka zai yi kyau kuma da ba maka wannan kowa wurin guda biyu masu aka yi ka tabbas ka ya za kawo kuma ya za a yanzu in kai zanzaro abin da yake sa kai kyau saboda an yi ka mololo an buɗe matsuwa kuma da an yi kamar curin fara in ka zo zama faɗuwa za ka yi saboda idan da an yi haka kamar surin fura to in ka zo zama ba zai bude ba amma sai aka yi zubi yanzu daga ka zo zama sai ya bude sai baka ban zama duk wannan da sanin Allah ya yi saboda zama ko a sama sani shi ya ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim na halitta mutum a cikin mafi kyawun su mafi kyawun tsayuwa ya haka idan ya zama kusura ɗan adam na ɗaya ko hoton ka gani baka ka shi ba zahiri sai ka ci yayi kyau saboda haka Allah ya kage shi bai maka sura irin ta jaki ko irin ta dabba ko ta wani abu ba yayi maka kyakkyawar sura wannan kadai ya isa ka bi Allah don ba babanka ne ya biya kai yi ba kuma mahaifiyarka ce ta biya kai yi ba kuma wannan ku ne ya biya ba wata kila da shi ya biya ma ba zai biyan ba ba mamaki amma kana cikin mahaifiya duk aka maka wannan wannan kenan shi zama da yake yamshi qa'iman za ga dan adam yana tafiya a tsaye an gane muntasibar qalari gulabi ya dogara da kafafunsa guda biyu ya fi kyau ya tsaya a kafafunsa guda biyu yana tafiya wa ya akulu bi yadihi kuma yana ci da hannunsa in Allah ya ga dama sai ce da baki za ka ci ba zai ma hannu ba yanzu ka duba idan akuya ko saniya ko rakumi ko wata dabba idan ta haifu saboda ba ta da hannu ta ce ta sai dai ka sa hancin da ta lalace jini da ba su na masu da ya so da cikin kyar amma kai ba a yi maka wannan ba in Allah ya ga dama sai mai da uwa haka ya ce dole ta sa harshen ta lashe jinin haihuwar ta in Allah yana so zai mata haka amma bai yi mata ba sai ya sa mata hannu domin a sa hannu a wanke shi ba da ba kuma yanzu idan dabba tana son ta ɗauko abincin da suke ci yana cikin najasa to ba ta da hannun da za ta sa ta ɗauko ta wanke dole zai hancin ka za ta sa sai ta raba shi da najasar sannan ta iya ci amma kai ba a yi ka haka ba ya kamata ku gode ma Allah ya kamata in Allah ya baka umurni ka bauta ka ya kamata idan ya ce kai kai ba zauna ba ka ce ka saurin kai ba rashin tuna irin waɗannan nemomi shi sa ɗan adam bai san kansa ba bai san daga ina yake ba kuma bai san ina zai da aka kawai ya kai shi da kansa sai ya ihu a gari da ke nasar da ko ya da ɗaukar wannan shirme ne sai ka manta da irin abin da Allah ya wahala in wahala Sai da wani abu yana wahalar da Allah da a ce halittar ka bata wahalar da shi ba misali wannan matakan da muka biyo in ɗan adam ne sai ya za a yi wani wannan dole ne ya zama to ka tuna Allah kuma ka gode masa a kan wannan sa'an ya ce ya akulu bi yadayhi yana ci da hannayensa wa ghairihi min al amma wani dan adam na daga dabbobi da Allah yayi mushi ala arba yana tafiya ne a bisa abubuwa hudu za ka za ka samu akuya tana da kafafun baya tana da kafafuwan gaba ko amma kai da Allah ku ya ga dama zai iya kifar da kai sai hannunka ya dafa sannan kafarka ta baya ta dago in Allah ya ga dama zai maka ko ba zai ba ba kana ganin wasu wanda suka samu illa da rashin lafiya suna tafiya a sunkuye abubuwan ba abubuwan sun dawo abubuwan ka ba yanzu an yi sun dawo abubuwan ka gaba kai da yasa Allah bai mai da kai haka ba ya kamata ka gode ma Allah a bisa wannan ni'imar biye maka wa akulu bi famili sannan dabba tana ci ne da bakinta wa ja'ala lahu sam'an Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ma dan adam sam'an wa basaran wa fu'ada ya sanya masa ji shine kunne ya sanya masa kuma basaran shine idanu ya sanya masa da ita ce zuciya waɗannan gaɓoɓi guda uku an halitta su a jikin ɗan adam amma ba a fara yin aiki ɗan adam yana cikin uwarsa ya fito ne saboda haka ɗan adam ana haihuwarsa ne baya gani daga baya yake yin gani ɗan adam ana haihuwarsa ne ranar da aka haife shi bai ji daga bayan wato na'urar ji take girma ta bunƙasa sai ta fara ji Allah ya halitta ɗan adam idanuwarsa ba ta iya buɗewa su gani daga bayan ya sako a duniya ne idanuwarsa ke iya buɗewa waɗannan duka gabbai ne wanda Allah ya yi su amma ba sa fara aiki sai bayan ɗan adam ya fito daga wato cikin mahaifiyarsa shi yasa aka keɓance su daban saboda su suna girma ne kana girma ne su ma suna bunƙasa wajen aiki lokacin da ka sauko duniya jinka baya yi amma idan ka fara girma jinka zai fara har zai kai cewa lokacin da uwa zai fara daga in ana magana zai yi nuna ana komai amma idan ya samu wata ɗaya wata biyu idan an zo ana magana baya fahimta amma za ka iya ganewa daga irin kallon da yake ko ya fara bugushi kamar zai yi dariya to kullum ya fara aiki sannan kenan zuciyarsa kuma ta fara karban abin da yake ji daga wannan duniya sannan daga nan ganin da zai ci gaba waɗannan duka haka suke faruwa wannan Allah Ta tabaraka wa ala ya nayi ma dan adam ne sannan banda wannan yusabbihu bi zalika kulli daga ƙarshe dai Allah yake fahimtar da shi waɗannan abubuwa dukkan su wa yantafi'u bihi kuma ya zai ya rinka amfanuwa da su su waɗannan gaɓoɓi guda uku da muke ambata da ji da gani da zuciya su ne matakan ɗaukan ilimi an gani sai za a ji idan an ce ta a ina hankali ne a cikin ɗan wani guri za ta amma. ina hankali amma kowa ya daina da hankali a nan to a ina hankali yake kaga kenan wani abu ne wanda shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa hankali a matakin zuciya domin Qur'ani ya ambata cewa alam qulubu ya'qiluna dina. shin ba su da zukata da suke hankali da ita an gane so wannan yana nuna maka cewa Allah ya yi kowace na'ura da irin aikinta yanzu ka ga tsakanin ido da tsakanin ah, kunne da zuciya ina ne a wanda barci yake faruwa barci a kunne yake ba ba a zuciya ba ko ba idanu yake idanu ba shi da yake barci ba kawai rufewa yake abin da yake zuci yake barci shi da kunne da je ka tambayi likitoci ko za ka tsare ta ne saboda na san wani wani ke so ya kuma idanu ba idanu shi kawai da yanzu idan an tambaye ka magana daga ina kake tasowa ba kana jin magana ta ba harshe ne ba harshe ne yake magana ba shi kawai harshe dalili ne magana kawai a zuciya ta ka je ka tambayi ka je ka tambayi misali an yi kira a tibiya mai qur'an ya yi bayanin yadda dan adam yake daga ko ina saboda haka shi wannan idanun ma da kake ganin sa kulu kulu ba shi da yake kallo ba akwai abin da yake kawo kallo ba idanun da wannan ba shi kawai shi ma an yi shi da a matsayin abu aka yi sauri aka yi zaɓi don ya tafi kwanne ne abu amma ba shi ne yake gani ba duka ubangiji ya gama da ɗan adam wannan baiwar duka Allah ya maka amma kana nan kana ta ihu wai ba ka da ba kana ta ihu a gari ni ga ayar da duniyar ma ka bada da kara ai muka aikin da aka yi kafin a same kana tuna aikin da Allah ya kafin ya samar da kai ai aiki ne ba nawa? an gane su waɗannan gaɓoɓi guda uku da ji da ido da zuciya da su ne ake ilimi sai ido ya kalla an rubuta ya kalla an gane sannan in an rubuta mai bayani zai bayani sai kudne ya karfi bayani daga an samu biyun nan to za su aika shi zuciya ita kuma zuciya zai ta karba ta ajiye maka ilimi in ka tashi magana zai fito ta waɗannan hanyoyin ake ilimi shi yasa duk wanda ya rasa tsaye daga cikin waɗannan idan ka zo karantar da shi ne ka shawa ko ka zo da kayan ilimi amma baya gari to sai an yi wasu kare da kai ko kuma ka zo da kayan ilimi amma kunnensa baya ji kaga za ka sha wahala ko kuma ka zo da kayan ilimi amma zuciya ba ta karɓa wannan ne haka ake tafiya amma ukun nan idan kowanne ya zo shi yasa ba sa yin aiki bayan an bayan an halitta mutum sai bayan ya zo duniya sai su gaba da yin aiki da duniya wannan kuma yana nuna maka ita kullum kwakwalwa kamar roba duk abin da aka ɗebo na ilimi aka zuwa wata za ta karba an gane idan kai mata wasa baka saka mata ilimi ba to shi kenan za ka saka ɗaukar kullum an gane kamar gida ne ka ka share shi ka buɗe ƙoba to duk abin da ita ta kai za ta zuba shi yasa duk sanda uban da ya sakaci ba a sa shi a karatu ba tun yana ƙarami to shi kenan abin da zai ta yayawa makaɗi idan ya zo zai zauna a ciki don ba ilimi barawo in ya zo shi ma zai zauna a ciki dan shaye shayi idan ya zo kwakwallar duk za ta karba saboda uban zai yi sakaci wannan kafar da yi kokarin ya sa masa ilimi ba Yana da a ruwan ruwa ku da yawa daga cikin kuma abin da suka iya cewa ku saboda ba su ilimi ba babu alfahari a ciki babu ilimin sana'a babu komai da aka yi kwakwalwar ta fanko ne karkacin da iskar duniya ta ɗebo ta zuba shi ne a ciki yanzu in yake kara arba'in ta zo kana son ka koya maka fatiha za ka zawa shi ya za kullum duk shekarunka idan baka yi karatun da ya kamata ka taso da shi ba tun asali to har yanzu kana wancan guri ne shi za a ga idan ka ɗauki mai shekara a kun da firamare idan ka sa shi a cikin ajin ɗan firamare ba a yi abu zai dole zai bayan da za a yi sai dai a rinka zuwa ana ce masa biyu sau biyu nawa ne don har yanzu bai wuce biyu sau biyu ba saboda uban zai yi sakaci tun farko ba a sa shi ba ko ba ku gane magana ba to wannan shi ne da ka zuwa ne ba mu ɗaya matakin waɗannan zaɓoɓi guda uku idan sun fara aiki to ai ƙoƙarin a sa musu ilimi idan ba a saka musu ba to yaron zai makara ne a banza lokacin da kuma za a zo a yi ƙoƙarin sai an buɗe wannan gurin an sa to wahala za a an gane ko yufaqihu bi zalika kulli Allah yana fahimtar da shi wannan dukkan su gaba ɗaya wa bihi kuma zai amfana da waɗannan abubuwa guda uku waɗannan gatsai din wa farri ku bai ashiya kuma da waɗannan abubuwa guda uku ne ake iya ake iya rarrabe tsakanin komai idan aka samu ƙwaƙwalwa sannan aka idan aka samu zuciya sannan aka samu gani sannan aka samu ji waɗannan abubuwa guda uku su suke iya bambanta abin da zai amfani ɗan adam da kuma abin da zai cutar daga idanu ya hango abin da zai cuce shi to shi kenan zai gaya ma zuciya zuciya kuma za ta harba to shi kenan dan adam zai dauki mataki na ya gane abin da zai cutar Yanzu yanzu misali Allah ya sauke da wani abin gudu zai faru to ka ne zai fara nuna maka abin gudu kuma kofofin nan sai sun yi wa mutane kaɗan haka ne ko to da me ka gane haka da zuciya da gani da basira suna suka dawo ka wani da su kuma ake amfani a kowane guri shi za a ce da su ne ake da tsakanin abu mai amfani da marar amfani wa ya arifu manafi'aha kuma ya san abin da yake suna da amfani wa kawasa saman kuma zai iya bambance abin da suke ke antattu ne na musamman wa ha da abubuwan da za su cutar da shi waɗannan duka su ne fil diniya wa dunyawiya al'amarin addini da kuma al'amarin na duk da waɗannan abubuwa guda uku al'amarin addini da waɗannan abubuwa guda uku ke iya gane su al'amari na sana'ar duniya da waɗannan abubuwa guda uku ake iya gane su sai ubangiji ko ta ala yace wannan mun halitta dan adam sai ce wa amalnahum fil barri sannan mun dauki dan adam din akan tudu ai ma'ana wannan ne mun dauke shi ala dawa akan abun hawa wato dabbobi min al-an'ami daga dabbobin ni'ima wal khayli da kuma dokuna wal bigal da alfadari lokacin da mai rubutu yake rubuta a wannan lokaci babu wata babu zurfin da haka a da yake iya yi wa ɗan adam ya haushi ya tafiya a kansa to da su yake lissafi a wancan lokaci shi za bangin ya faɗa a wata arina cewa wa ya kalu kuma na ta'ala ni nake halitta abin da babu kusan da kuma aka zai ci gaba ne yanzu misali idan ka ga hankali akai a tunanin ka waye ya yi ta ba za ka yi magana ba ai magana za ka yi idan ka gamo da an bani tawaye ka zama akwai matsala yawwa za ka yi mamakin wadda ya mota amma ka kasa mamakin wadda ya ba ma mai yin mota kwakwalwar yin mota ka kasa mamaki akan wani in ka kalli hanzar take ta mamaki a wanda ya hanzar take ta mamakin mutanen sun cika basira amma ba ka tuna Allah shi ne ba su basira baka wannan tunanin saboda shi Allah ka ajiye shi a gefe shi yasa gefe ke ga muku ko bai namu an ajiye Allah ne a gefe ba a kallon yayi aiki kamar yanzu bari ba ka misali ka dauki lemon mai mari wannan da ake sawa a jikin waya watakila za ka ga alƙur'ani an loda shi a ciki ko ka ga abubuwa da yawa an loda su sai ka ta mamaki ka rinka cewa oh abun abun mamaki to amma mu dauki harshen ka harshe wannan da kake cin abinci da shi mu ɗauki harshen ka yanzu a cikin gaɓoɓi ka san dai harshe bai kai girman ƙafa ba kuma harshe bai kai girman hannu ba yana nan a cikin bakin ka yanzu idan an tambaye ka tsirrai tsirrai na ciyawa da tsirrai na bishiyoyi an gane guda nawa ne a duniya Allah ya yi ka san adadinsu ba ka san adadinsu ba in ka ce sun biliyan daidai ne don baka san adadin su ba tsirrai tara kala. wannan na kasar ka ne ma kawai ka iya sani akwai tsirran da baka da su a kasar ka sai gaje kasar wasu haka ne ko to amma dukkan tsiro duk tsiron duniya in an zo an tara shi kowanne in an ɗaga shi aka ɗiga a harshen ka zai fitar da ɗanɗanonsa da launinsa da ƙanshinsa harshenka kenan yana ƙunshe da abin da ya fi tsirran duniya ya amma ba ka ba ka tuna Allah akan yi yanzu zaki kawai ka tace gwaiba sai ka zuba a ruwa a cikin kwalba kar ka biya mutumin da zai sha idan ya sha zai ce maka gwaiba ce da me ya gane da har to harshen ya yi ƙarfin bakon tun da mai mari ba zai iya ɗaukar tsirran duniyar nan ba amma duk wannan abin da Allah ya maka kai baka kallon Allah ya yi iko a kai sai dai wanda ya bi mari ne kake cewa kai amma mutanen nan fa sun ci gaba ina Allah ka bar shi ko ku gane ba ne to sannan yanzu ka buge mu yanzu a cikin masallacin nan mutanen da suke da yawa yawan da suke ne ba da waɗanda suke idan da za mu ɗauki wannan abun maganar kowa ka bashi yayi magana sautukan nan ba za su zama ɗaya ba duk sautin da koya ya zama daban haka duk duniya idan ka tara mutane kowa irin sautin da Allah ya masa daban shin kai ka baka gane cewa Allah yana da iko idan ka ɗauka bi ake saboda a wajen uwar ku su goma a ta haife ku saboda haka duk kamar ku iri da duba wa ka gani da fingerprint naka da sautin da kike maza da irin tafiyarka da yaron ka sun sha bamban da na wanka wannan ya nuna ba bi akai ba ko kofi ne fa a ahsanul khaliqin Allah da yawan alfarka ya ce dukkan halitta wallahi billahi duk dan adam inda ya ke gode ma Allah sun sha wahala don waɗannan abubuwa da duk Allah ya maka ya maka naka ne kuma ya maka ne Zan ta bauta maka ka zo ka fara zina ka zo ka fara kawo ka zo ka fara shayi ka zo ka fara shan giya ka zo kana farna ka zo kana fasadi duk abin da Allah ya maka na baiwa din nan ka gane shi ka bi Allah ba yanzu kowane ɗaya daga cikin mu da za a kafa cikin sa za a ga wayoyin da suke cikin cikin sa ya fi na rediyo yawa ya fi na rediyo in ka buɗe rediyo an haɗa lalabi ka an yi wane ne za ka yi ta mamakin yadda aka haɗa wayoyi rika jiwa bature ya yi mutum za da bature a yi ta za to amma ka kalli dabba yadda ka ga cikin dabba ka kalli naka inda za a fede ka a fasaka hanji ne da su hanta ko a yi rikon ba a rikon ne hanji ne na wayoyi sai wata lafifika da suka za a ciki ina hantar ka da gugu su ne lafifikan aiko ina inda kake jan iska su shiga ina su waɗanda abubuwa kuma idan rana ta buga ka wata na'ura ta cikin jikin ka za ta fara fitar da ruwa saboda ka kare maka zafin rana da an yi duka matsalolin da yadda na faɗa ɗazu da zafi za ka ɗauka sai dai ka rasa inda za ka sa kanka amma sai Allah ya wannan wannan ruwan sai ya rinka fitowa sannan akwai ta na'ura a cikin ka ta tatse fitsari ta ajiye wani lokaci ta ke masa to ba lokaci Sai an gada ma za a iya kwana da fitsari amma sai a baka lokaci yanzu kana shan fitsari da gaban ɗaki wata na'urar in ta gama aiki za ta turo maka bayan gida ne sai ta ba da notice ko wata aikinta ta tara iskar da ke cikinka ta rinka fitar da shi duk waɗannan Allah ne ya yi a wajen likitanci ma idan ba ka tuzo ai ba ka da lafiya inda in an maka tiyata sai an tambaye ka ka fara yin tuzo saboda in baka tuzo ba to cikin ka bai gamba akwai matsala a tiyata da wannan duka Allah ne ya yi waɗannan abubuwa ne kuma bai sa na'urar fitar da bayan gida yace ta dawo maka da shi ta baki ba in Allah ga dama zai wannan sai ce kashi ma ta baki za ka yi bayan da ka iya kuma wallahi ko ba zai yi ba ne wannan duka Allah tabarak Allah wa antumul khaliqin wa laqad wa laqad karramna bani adam ashe mun girmama dan adam inji Allah kai baka ji a jikin ka ba yanzu Allah ya girmama ka dan Allah baka ji ba Allah ya girmama saboda haka abin da ya kamata shi ne ka bauta ma Allah sai ce wa amallahu fil bar mun ɗauke shi wato akan dabbobi dabbobin ni'ima da abin nan wato abin nan dokuna da kuma alfadar a yanzu kuma za a iya cewa ban da waɗannan akwai mota akwai keke akwai mashin duka abin hawa mun ɗauki ɗan adam ne a ciki da idinin mu suke tafiya akwai jirgin sama lokaci yayi to والبحر أيضا أبدا من ادم دين اكل أكل روا إلى على السفن الكبار والكبار كم جرجروا مجنة أنانا ورزقناهم الله سبحانه وتعالى كان ادم wannan ina ga kamar tun da an ce lokaci ya yi allah ya ce ya azurta ka tare da cewa yanzu ba ka da kokobo ko za ka ce bai azurta ka ba to ka ji bayani gobe in Allah kai mu tun da ya ce ya ma arziki har ibun da kake cewa yi rakiya duniya ya ce ya ma arziki kowa biya da ku za ku da suke gani masu kudi shi ba ga kudi ba arziki bane a kudi ba arziki bane yawa kuma za ka iya tambaya mutu ya ce za ka iya tambaya aiko idan an ce kudi ba arziki bane za ka iya cewa to ya amma dai mun da wata kudi ba arziki bane amma kuma ba za mu ce tsiya bace yawa saboda shi lafazin arziki yana da fassara a wajen malamai wani Allah gobe ka ji yanzu kan za mu aji. yawa ta haɗuwa idan Allah ya kai mu ba shi abin magana ne Allah ubangiji ya biya Allah ba da nasara to Allah ubangiji ya bashi ilimi da albarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا اللهم إنا نسألك رزقا واسعا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل تلاوتنا اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الإيمان اللهم إنا نسألك الإيمان والإخلاص يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولاية بومبي وعلى أهل نيجيريا عامة يا رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.